To a shirinmu na mata yau dandalin VOA bakoncin wa muka samu. Sunana Umrawa Aliyu. Um, na je Ascon Staff School, Lagos, a Lagos na makaranta na primary na secondary dina. Na yi attending Ascon Staff School, na gama kuma na yi Queen's College Yaba, Lagos. Na yi attending ABU Zaria. Shin wani course kika karanta a jami'a? Abinda da ranki yake so ne ko ko akasin haka? idan abin da ranki yake so ne yaya karatun ya kasance idan kuma ba abin da ranki yake so ba ne wani irin kalubale aka fuskanta kafin a saba da kwas ɗin da aka karanta na ce na je abu zaria na yi studying business admin a abu amma gaskiya a lokacin raina accounting ya so na yi amma lokacin ba accounting was not accredited a abu shi yasa na je wa business admin tunda shi ya fi kusanci da accounting shi yasa na yi accounting din na yi business admin sorry to business admin kamar dai accounting din yake amma bai kai accounting ba amma gaskiya na ji daɗin course ɗin kuma na ji daɗin yin shi tunda har masters na yi a business admin gwagwarmaya aka fuskanta a yayin karatu shin an samu matsala ta malamai ko kuwa a'a a gaya mana irin matsalolin da aka fuskanta lokacin da ake jami'a yauwa rayuwar yau da gobe sai a hankali kuma ba za a rasa ɗan matsaloli ba da ake fuskanta a rayuwar nan baya ma in kana makaranta akwai matsalar accommodation matsalar karatu wani sa'ilin ma ka rasa handout yau da gobe kuma akwai matsalar irin registration wani sa'ilin ka nemi accommodation ma ka rasa a cikin makaranta dole ka ma nemi inda za ka zauna kuma da sauransu dai haka amma alhamdulillah an kalmala karatun lafiya kuma muna amfana da karatun tun daga shi dan business din nan muna dan taba tun da abin da muka karanta kenan bayan kammala jami'a ina labarin yi wa ƙasa hidima a wace jiha aka yi ya zo da sauƙi ko ko aka san haka a sanda na gama jami'a an yi postin ɗina yobe a 2012 bautar ƙasa youth service kenan kuma a lokacin yobe ana ɗan samun matsalar boko haram ɗin nan so ba mu yi service a can ba sai muka yi redeploying muka dawo na samu dai an yi redeploying ɗina an dawo da ni abuja amma alhamdulillah mun gama lafiya shi kaɗai ne matsalar da na samu lokacin bautar ƙasa location amma a lokacin ba komai alhamdulillah mun yi mun gama lafiya lau bayan kammalawa ina batun aiki yanzu ina aiki I'm a civil servant I work with ina aiki da National Identity Management Commission alhamdulillah kuma ina dan businesses dina tunda abin da na karanta kenan dan ƙananan business haka ina Kano a Kano nake zama da iyayena To matala malama Umra'u Aliyu da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA.